This is the Vovamram is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jiyan wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet ko kuma ipad. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake farin cikin jagorancin wannan shirin. Ina tare ne da Halima Jimarau wadda za ta karanto kanin labarai kafin ku ji bayanin sauran rahotannin da za mu gabatar. mutane 21 kalla wasu kuma 20 wato mutane 21 kalla sun mutu wasu kuma 27 kalla sun ji ciwo a garin damaturu bayan hashewar wani bam da yammacin ji a wani wurin kallon wasan kwallon kafa a kasar iraki kuma 'yan tawaye sun kai hari kan wata babbar matatar mai dan takarar shugaban kasar afghanistan abdullah abdullah ce bai yarda da hukumar zaben kasar ba kuma ma ya yi kiran a dakatar da kida ƙuri'un zaben hidda gwani To, kanin labarin kenan. Bayan kun gama shan labarin duniya. A halin yanzu dai an tabbatar da mutuwan mutane goma sha uku, goma sha hudu. To, yawan mutanen da aka ce sun mutu kenan a sakamakon harin da aka kai wajen kwallon wasan kwallon kafa kamar yadda kuka ji a kanin labaru jiya da maturu. muna da ƙarin bayani sannan kuma za ku ji halin da ake ciki dangane da wasu 'yan arewacin najeriya fiye da 400 da aka kama suna tsare a jihar abia kamar kowace ranar laraba kuma bello habib galadanci zai gabatar da himma. Tare da sallama a gare ku da fatan kun wani lahiya ga cikakkun labaran duniya. Wani bam da ya a inda jama'a suka taru suna kallon wasan gasar cin kofin kwallon kafa na duniya ya halaka mutane 21 akalla. Shaidu da likitoci sun haɗa laraban nan cewa akalla mutane 27 sun ji ciwo a lokacin da bam din ya tashi da yammacin jiya talata a garin Damaturu da ke arewa maso gabashin Najeriya. ɗimbin jama'a ne suka taru a wani wurin kallo a damaturu domin su kalli ko kuma su ga wasan ƙwallon da aka yi tsakanin brazil da mexico a irin talbijin ɗin nan masu hwaɗi da ake mannawa a bango shaidu sun ce kamar a cikin wata motar a daidaita sahu aka ɓoye bam ɗin da ya hwashe jim kaɗan bayan an ware wasan babu mahalukin da ya hito ya ɗauki alhakin kai harin Damaturu ne babban birnin jihar Yobe, ɗaya daga cikin yankunan arewa maso gabashin Najeriya da ke cikin dokar ta ɓaci saboda bala'in hare-haren da 'yan ta'addan ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa. A makon jiya hukumomin jihohin Adamawa da Plateau suka ba da umarnin rirrihe irin waɗannan wuraren kallon wasan ƙwallon ƙafa saboda gudun yiwuwar kai musu hare-hare. 'Yan ta'addan Boko Haram dai sun halaka dubban jama'a a cikin shekaru biyar ɗin da suka yi suna ta kai hare-hare kan makarantu da masallatai da majami'u da tashoshin mota da kuma sauran wuraren da jama'a ke taruwa. 'Yan tawaye 'yan sunni sun kai hari a kan babban matattaran man ƙasar Iraki suka lalata wurin baya ga wasu yankuna da suka kama a duk faɗin arewacin ƙasar ta Iraki. A yau Laraba 'yan tawaye da jami'an tsaro sun gwabza a matattaran mai ta Beji wadda ke tsakanin birnin Bagadaza da kuma birnin Mosul. 'Yan tawaye sun kama birnin Mosul a makon jiya kuma ma'aikatar harkokin wajen kasar India ta ba da labarin cewa a yau Laraba an yi gaba da 'yan kasar ta India masu aikin gini su 40 daga birnin. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen ya ce ba a gabatarwa gwamnatin kasar India wata bukatar neman kuɗin fansa ba. haka kuma gwamnati ba ta san inda aka kai ma'aikatan ba sannan kuma ya kara da cewa wasu ma'aikatan jinya su 46 'yan kasar ta india sun makale a garin tikrit da ke karshen ikon 'yan tawaye firaministan kasar iraki nuri almaliki ya yi jawabi ta gidan talabijin inda ya lashe takobin cewa jami'an tsaron gwamnati za su mai da martani haka kuma shugaban kasar iran hassan rouhani ya lashe takobin cewa ƙasar shi wadda take da 'yan shiya masu rinjaye za ta yi duk abin da ya zama wajibi da kare tsarkakakkun wuraren ibadar 'yan shiya da ke ƙasar iraki daga har-haren 'yan ta'adda a halin da ake ciki kuma shugaban amurka barack obama zai gana da shugabannin majalisar dokoki domin su tattauna abubuwan da ke faruwa a ƙasar iraki da kuma yiwuwar mai da martani game da yadda 'yan tawaye ke daɗa ci gaba. Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ɗan takarar shugaban ƙasar Afghanistan Abdullah Abdullah ya ce bai yadda da hukumar zaben ƙasar ba kuma ya yi kira a dakatar da ƙida ƙuri'un zaben hidda gwanin da aka yi ranar Asabar saboda zargin maguɗi. Abdullah ya faɗa a yau Laraba a wani taron manema labarai cewa suna da isasshiyar shaidar da ta nuna cewa ba a yi zaben gaskiya ba. An yi arin gizan ƙuri'u kuma ba a bar 'yan kallon zaɓe sun yi aikinsu ba, ya ce abin takaici an tauye hakkin duka 'yan ƙasar Afghanistan. Abdullah ya bayyana shakku game da ikirarin cewa mutane miliyan bakwai ne suka kada ƙuri'unsu kuma ya ce shugaba Hamid Karzai bai nuna rashin son kai a zaben ba. Ya buƙaci jami'an hukumar zaɓe da su tsaye da ƙidaya ƙuri'un nan take. Ɗan takarar shugaban ƙasar ya ce daga yanzu ba kare bin damo tsakanin shi da hukumar zaben wadda ke da har zuwa biyu ga watan Yuli ta bayyana sakamakon harko. sanarwar da tsohon ministan harkokin wajen yayi na iya cinna wutar rikicin siyasa a kasar tsakanin abdullah abdullah da tsohon ma'aikacin bankin duniya ashraf gani aka yi zaben hidda gwanin kuma dukansu biyu sun yi aiki a gwamnatin shugaba karzai bayan zaben na ranar asabar su duka biyu sun ce akwai shaida an yi maguɗi shi ma kakakin hukumar tattara korafin zaɓe na deri muhassini ya faɗa ranar lahadi cewa hukumar ta samu ɗaruruwan rahotannin ha'inci Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce har yanzu cutar Ebola na ci gaba da bazuwa a yankin Afirka ta Yamma inda cutar ta halaka fiye da mutane 330. Hukumar ta ce a makon da ya shige rahotanni sun tabbatar da mutuwar mutane biyar a ƙasar Gini, hudu a ƙasar Saliyo da kuma biyar a ƙasar Liberia. Dukkan mace-macen da suka faru da kuma wasu mutane fiye da talatin da saba'in da suka kamu da cutar dukkansu 'yan yankin kan iyakar kasashen uku ne. Cutar Ebola ta ci gaba da bazuwa duk da kokarin haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa da likitocin ƙasashe na neman dakatar da yaduwar kwayar cutar. Abin da kawai likitoci ke yi yanzu shine keɓe waɗanda suka kamu da cutar waje ɗaya, sannan kuma suna yi ma jama'a gargaɗi su guji yin mu'amala kai tsaye da duk wani wanda ya kamu da kwayar cutar ko yana raye ko kuma ya mutu. Jami'an gwamnatin kasar Malaysia sun ce mutane biyar akalla sun mutu wasu 32 sun bata bayan nutsewar wani kwale-kwalen da ke cike da mutane fiye da kima a gabar yammacin tekun Malaysia. Hukumar kula da ruwayen tekun ta kasar Malaysia ta ce an ceci mutane kimanin 60 daga cikinsu wasu iyo suka yi zuwa bakin gaba bayan nutsewar kwale-kwalen da jijjihin laraban nan azirin Malaka. Jiragen ruwa tara da karamin jirgin sama ɗaya ne ke gudanar da aikin ceto. Ba a san dalilin da ya sa kwale-kwalen nitsewa ba amma jami'ai sun ce kwale-kwalen ba na shiga teku ba ne kuma suka ce igiyoyin ruwan teku suna da ƙari a lokacin. jami'an hukumar kula da ruwayen teku ta ƙasar malaysia sun ce fasinjojin musulmi ne 'yan ƙasar indonesia waɗanda ke komawa gida domin su yi azumi jami'ai suka ce ba su da takardun balaguran da suka ba su izinin barin ƙasar malaysia Arzikin da ƙasar Malaysia ke da shi ne ke sa ma'aikata daga sauran ƙasashen da ke makwabtaka da ita waɗanda arzikinsu bai kai nata ba suke zuwa can neman kuɗi. Ƙasashen su ne Indonesia, Bama da kuma Bangladesh. Da yawan ma'aikatan ba su da takardu kuma suna yawan balaguro ta kwale-kwalen da ba su da ƙwari waɗanda ke yin hatsari wani lokaci. labaran duniya kenan kuka gama je. To kamar yadda kuka ji a labarun duniya wani bam ya fashe inda jama'a suka taru suna kallon wasan kwallon cin gasar kofin kwallon kafa na duniya da ake yi a can da maturu. To akan wannan al'amari ne na tuntuɓi wakiliyar sashen Hausa Sa'adatu Muhammad ko akwai wani ƙarin bayani da suka samu dangane da wannan harin sai ta ce. Eh to na dai samu bayanai daga sauran abokanin aiki na yan jarida da suke can saboda na yi ƙoƙarin samun su rundunan eh, 'yan sanda na jihar Yobe musamman shi kakaki na rundunan to amma na dinga buga wayansa bai ɗauka ba amma a wani hira da yi da sauran manema labarai ya shaida musu kan cewa a halin yanzu dai an tabbatar da mutuwan mutane goma sha uku goma sha hudu a cikin wannan harin da jiya aka kai a wani gidan kallo a anguwan saniyar lilo gidan kallon kuma wai sunan shi cross viewing center sannan kuma mutane 26 sun jikata wanda a halin yanzu suke asibiti a cikin garin damatu suna samun kulawa eh, eh. bayanai kuma daga gidan gwamnatin jihar yobe na nunawa cewa shi mataimakin gwamnan jihar yobe ya kai ziyara asibitin wato alhaji aliyu abubakar abubakar aliyu kuma ya tabbatar da cewa gwamnatin jihar yobe za ta ɗauki ɗawainiyar duk kuɗin magungunan waɗanda suka jikata to an san waɗanda suka kai harin ne? eh a zuwa yanzu dai ba bayyana takamaiman waye suka kai harin ba amma dai sun ce wani ne ya kawo shi wannan bam din a keke fet to ala ko dan kungiyar ali sunnan ne ko kuma wanda aka aiko ne har yanzu dai ba su fayyace waye takamamme ba to mun gode sa'adatu Allah kuma ya daɗa kare mu To kamar yadda akila masu sauraro ba za ku rasa ji a rahotanni ko kuma karantawa ba rundunar sojan Najeriya a jiya ta ce ta kama ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram ne daga cikin wasu mutane 486 da sojoji suka kama waɗanda suke tafiya a cikin motocin safa-safa 33 ana can ana tsare da su a jihar Abia. To a kan wannan abokin aikinmu Bello Habib Galadanci ya tuntuɓi wakilin sashen Hausa a can yankin naja Delta Lamido Abubakar Sokoto ga kuma abin da ya ce. Eh to Haji Muhammadu kamar da ka sani yau yini na uku kenan da rundunar sojan Najeriya ke ci gaba da tsare wasu 'yan arewacin Najeriya da suka fito daga jihar Gidawa da yawan su ya haura dubu ɗari hudu. A kawai yanzu bisa bayanan da na tattara a rundunar jami'an sojan najeriya da ke jihar abia ba su bari jama'a su kusa ga su waɗannan mutanen da ake ci gaba da tsarewa har waɗanda suke zargi da cewa 'yan boko haram ne kama daga manema labarai da kuma ainihin al'umma arewa da ke kai musu ziyara a jihar ba bari suka gan su ba sai dai rahotanni sun ƙara bayyana cewa misali mutanen suna cikin matsala musamman ta rashin karamcin abinci wasu su kuma har an tabbatar da cewar ba su da lafiya bisa kamar wasu da na tauna da su da suka je wurin waɗanda suka ga nan mai wani shaidu su jami'an tsaron suka bayar akan cewa waɗannan mutanen suna da alaka da ta'addanci to ba da daɗewa ba dai a wani bayani a rundunar sojan najeriya da ke jihar ta'adiya sun fi da sanarwar cewar sun kama wani mutum da suke ko zaton ko da suke zargin ɗan ta'adda ne kuma yana cikin waɗannan mutanen amma dai kawo yanzu rundunar sojan najeriya ba ta yi cikakken bayani ba dangane da sunan mutumin da kuma inda zai nufa akwai makamai a jikinsu eh, zuwa yanzu rundunar sojan ba ta yi cikakken bayani ba amma ta ce dama tana neman shi ruwa a jallo dama akwai akwai irin wannan tafiye-tafiye da ake yi eh, mutane suke tafiya daga arewacin najeriya za kudu ko kuma dai eh, wannan wani lamari ne na daban da za a ci a cikin tsakar dare na litinin mutane a cikin motoci kusan talatin da wani abu su ɗari hudu da wani abu suna tafiya menene yake faruwa ne eh to kamar yadda abin yake ya da shi ne wato jihar gigawa a jiha ce wadda take ɗauko 'yan rani kamar daga mako zuwa mako ta ɗauko su da yawa su zo jihar rivers suna gudanar da harkokin su na tirani idan ba manta ba ma ko a baya bayan nan a farkon wannan shekarar sai da aka kama wasu 'yan asalin jihar jigawa yawan su ya kai ɗari uku waɗanda yake ɗan tirani ne amma daga baya kuma an sake su saboda haka dama su 'yan jigawa sun saba irin wannan jerin gwanan tafiya na sati-sati. To yanzu waɗannan mutane me ake ciki da su akwai wani abu da ake tsammani za a gani nan da wasu 'yan lokuta game da halin da suke ciki ko kuma dai abin da ma za a yi da su? to wata majiyar soja ta tabbatar mini cewar ana ana binciken mutanen ɗaya bayan ɗaya domin a tabbatar ba su ɗauke da wani abu kuma zargin da ake musu na alaƙa da boko haram ya zan babu ta a wata majiyar soja ta tabbatar mini cewa idan aka gama binciken to za a ci gaba da za a sake su babba abin shi shine dai karancin ruwan sha da bayanai suka nuna suna fama da shi da kuma karancin abinci da wurin kwanciya ana da kuma wurin kewayawa akwai wani kuma karin bayani da kake da shi eh ba eh to haka ba dai wani karin bayani ta kwalbe yanzu sai zuwa an jima in har su rungunar sojan sun yi wani karin bayani da kuma wasu da na tattauna da su da suka je da amma idan sa abin da ke wakana a wurin Lamido Abubakar Sokoto kenan wakilin sashen Hausa a yankin Niger Delta. Babban bankin Najeriya ya gudanar da bitar waya da kan al'umma akan al'amuran da suka shafi yin harkoki ko kuma mu'amala da bankuna akan yadda za su gane hakokinsu da kuma 'yancinsu kamar yadda Hassan Umaru Tambole ya aiko mana da rahoto daga Badan. Hajiya Khadija Kasim ita ce darakta mai kula da sashen ilmantar da jama'a a game da haƙoƙinsu da kare su ta babban bankin Najeriya ta ce jama'a sun karɓa kiransu. Alhamdulillahi mun zo dai garin Ibadan kuma gashi jama'a sun fito sun karɓe mu. Wannan kare haƙoƙin jama'a musamman na masu hulɗa da bankuna wato abu ne da kowa dama yana jira. Saboda haka tunda muka fito faɗakarwa wannan mu dai ko ina muke ta zuwa kam gaskiya alhamdulillahi jama'ar ƙasar nan gabaki daya suna towa suna sauraron mu kuma suna runguman wa'annan ah, shawarwari da muke ba su. Yanzu wani sako kike da shi ga masu hulɗa da bankuna a Najeriya? Ina son karfafa musu gwiwa, samu karfin gwiwa su ci gaba da hulɗa da bankunan nan. Za mu ci gaba da fito da shiri daban-daban daban-daban wanda za mu yi amfani da shi mu ilmantar da kowa da kowa ba ma sanin hakokinka ba kana hulɗa da bankunan nan ya kamata a sani menene za a amfana da shi kuma mafi mahimmanci muna samun waɗanda suke fitowa suna yaudaran mutane su ce su kawo ajiya za a ba su ruwan kuɗi mai tsoka yawanci karya ne mutane da yawa sun rasa kuɗaɗensu da suka ajiye da irin waɗannan mutanen to me yasa ba za ka zo ba kai hulɗa da bankuna banda bankunan nan akwai bankuna da da ake ce musu kaman bankunan al'umma yanzu masu tallafa ma masu ƙananan ƙarfi akwai shirye-shirye da yawa kuma kun ji gwamnan babban bankin Najeriya na yanzu Mr. Godwin mfl ya to ya ce zai karfafa waɗannan bankunan a dalilin mai samu kuɗaɗe waɗanda za su ringa baiwa mutane suka da ƙaramin eh, ruwa saboda ƙananan eh, masu ƙarfi ma'aikata ne ne masu ayyukan hannu daban-daban su ma su su iya samun taimako daga waɗannan bankunan su karfafa harkokin da suke yi gaskiya wannan abu mai kyau ne haka ma na ji tabakunan wasu da suka halarci taron bitar sunana usman adam usman daga mazaje birudi change sabai ba to ka gamsu da abin da ake yi a wannan wuri eh na gamsu baya da gaske domin muna samun karin bayanai waɗanda ba mu da fahimtar su a da ne yafi baka yadda aka tsara wajen da kuma yadda ake ta bayanai filla filla a al'amuran da suka shafi cike da waje na bangaren banki program ya kowa fun a wajen tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú owó bíi àwọn banks àti àwọn tí wọ́n ń ṣe bureau de change. Shi ko Mr. Balogun Kama ya ce wannan bitar ta yi kyau domin abin ya yi wa masu canji da kuma masu harkoki da banki amfani. Taron bitar na yi ne uku ya sami halartar ƙungiyoyin masu canjin kuɗi, 'yan kasuwa, jami'an gwamnati da dai sauransu. An yi bitar a cikin harsunan Turanci da Yarbanci. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Mun gode Hassan, yanzu dai nan misalin karfe goma sha ɗaya da misalin mintoci goma sha tara na safe ne a agogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga shirinmu na gaba. Himma sakon farko naka ne abdulkadir lawal sa'i Shirin Hima ta gargu yana zo muku ne daga nan birnin Washington DC a sashen Hausa na murya Amurka kuma yana baku labarin 'yan Afirka masu yin abin arziki a kasashen ketare. jima masu rama assalamu alaikum. Barkanmu da wannan yamma. A makon da ya wuce kun ji na fara hira da Malam Sa'ad Ismaila Ishaq manomi dan kasuwa kuma dan boko a nan Amurka. a wannan mako mun ci gaba da hira da shi inda na so in ji ta bakin shi wai me zai ga mana ne game da yadda aka yi watsi da harkokin noma musamman ma a arewacin Najeriya inda aka zura kudaden man fetur idanu wallahi ba karamin abin takaici bane so kaga cewa an bar abin da ya kamata a zauna a kan shi an koma wani abu so a tunani na kamar abubuwa da yawa ne suka kawo hakan na ɗaya sakaci na biyu kuma da kamar san kai kenan ko son abu da yawa ya sa kowa ya watsar da garman aka ruga da gudu aka tafi wani bangaren kowa yana ganin in ya je shi wancan kuɗin mai da kayi aiki za ka samu abin da ka samu ka samu amma a gaskiyance kunan amurka da su kasashen da suka ci gaba ko ina ne a duniya noman nan zaka ga shi ne kan gaba saboda da farko ma sai ka ciyar da kanka tukunna ka ci ka koshi da kasar ka sannan ka samu damar ka je ka yi wasu abubuwan ko sunan amurka ba su watsar da noman ba so shi ne ma na ɗaya kamar yadda na gaya ma yana ɗaya daga cikin abin da gwamnati da su mutanen ƙasar su ta kuma da hankali suna yi da za mu gane dai sosai a nawa ganin mu 'yan arewa kuma matasa mu yi wa kanmu shawara ta gari mu koma gonan nan mu yi noman nan da kyau zai fi mana alheri yanzu mutum ya je ya yi karatun firamare ya na sakandare ya samu ya kukuta ya shiga AAU University ko Apple Technic haka ko kuma College of Science and Technology ah, sai kuma koma noma kana gani zai yadda shi ba ofis zai so a ce ya zauna a cike ba da dan akawa haka ana kawo mishi ruwa yana dan ba da umarni eh, ai shi ai shine da ba gaba ɗayan mu aka haife mu da distini iri ɗaya ba na mu je ofis don mu ba da umarni da sauransu magana ta gaskiya shine reality kowa yanda Allah ya shirya mashi rayuwar shi daban sai dai mu yanda muke fuskantar ta daban gaskiya shine idan ka je kwaleji kai karatun waye kayi da sauransu ka gama duka kare kayi wancan kayi wancan ba lallai ne ka je wani suka zo na wanda ya fi maka alkhairi shine ka duba ka ga abin da ya fi maka a rayuwar duniya ka yi so gonar ma kuma ni a guri na kamar tafi alkhairi a kan aikin ofis saboda kaga shi mai gona mai gidan kanshi shi yake da iko da gonar shi shi yake da iko da kanshi shi yake da iko da time din shi shi zai tsara yanda zai da lokacin shi yanda zai da gona da yanda zai da komai da komai alhamdulillah da na je Kano yanzu na dan ga canji mutane suna yin aikin kuma suna dan yin noma suna da interest idan suka ci gaba da samun abubuwan da ya kamata su samu misali na horarwa da su kayan aikin noman sosai da sosai ina ga cewa abin zai zo kuma ya rinka ba matasan sha'awa su masu kuma noman magana ta gaskiya tashi a wudulawa a cikin garin kano kusa da gidan sarki mm. ka shigo amurka wani irin canji ka gani A'a, ai abin da yawa gaskiya babba ne ba karami ba. Kwata-kwata tsarin zubin rayuwar ba iri ɗaya ba ne. Da yadda aka gina mutanen, da yadda aka gina ƙasar, da yadda aka gina tsari na rayuwa kwata-kwata daban ne. Magana ta gaskiya ka gamu daga inda muka zo um, akwai al'ada da addini da sauransu da komai da komai. Kuma ana ƙoƙari. ana practicing ana zuwa masallaci a yi sallah da sauransu nan kuma in ka zo za ga ba su da irin wannan abubuwan amma an ka kuma bangaren mu'amala sai kaga kamar su suke ta musuluncin gaskiya tun da na zo nan gaskiya ba abin da ya fice birge na hajji ina ga yawa jama'a irin yadda suke mu'amala su ni kuwa kana samun matsaloli da mutane a dangane da ko addininka ko kabilarka ko kuma launin fataka? ba kasafai ba gaskiya ba ma ana samu kamar abu ne da ake nuna na talabijin ko na zanci ne na rediyo da sauransu amma in ka zo na rayuwar ta ra'ayi la'ina a nan cikin amerika za ka gano kowa yana da yanci ya faratisin al'adar shi da addinin shi na san mutane da yawa wanda suke a nan garin um, tun da suka zo ba sa saka kayan turawa dogon riga da da kula ko babbar riga suke sa su je su aiki shekara da shekaru wasu ashirin wasu sha biyar wasu ashirin da biyar sannan haka masallatai in ka je duk gasu nan daga ko ina kuma mutane na ko ina suna iya kafa masallacinsu so su sallar su fi addinin su to amma kamar yadda ake gani daga nesa nesa sai ka ga mutane suna abun kamar fasarar cewa in ka zo musamman dai gaskiya mu nan New York Mm. da yake gari ne na kowa da kowa. A sha akwai ni Amerika, bare bari Amerika a ya Hausa wanda na sani. Sha ta bakwan Amerika. Min ci hayyarabawa zuwa Ibo. Sha ta bakwan to lokacin ya ƙara ƙare mana amma Allah ya suwa yadda a mako mai zuwa za ku ji ƙarashin hira ta ni da Malam Sa'ad Ismaila Ishaq. wanda mu ji daga wajen shi wai menene ra'ayin shi ne dangane da zargin da jama'a suke yi na cewa Amurka na yakar musulunci yanzu a shi malam Sa'ad Ismaila Ishaq da kuma sauran abokan aiki na a nan birnin Washington DC da suka taya na haɗa wannan shiri ni Bello Habib Ladanci ke cewa Allah ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci assalamu alaikum sanjima haka ne to Bello bai yi nisa ba domin zai karanto mana kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. Sakon farko naka ne Abdulkadir Lawal gawa Katsina inda ka ce muryar Amurka ku faɗa gwamnonin arewa da su ɗauki matakin gaggawa na ganin an sako kimanin mutane 500 da jami'an tsaro suka tsare a jihar abia wai a matsayin 'yan boko haram don a gaskiya wannan matakin abin bakin ciki da takaici ne sai kuma wanda ya fito daga aliyu taka lafiya birnin kebbi ka ce voa don allah ku miƙa min saƙon ta'aziyya na zuwa ga iyalai da 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyyar harin ƙuna bakin wake da wani mara imani ya kai a garin damaturu jihar yobe da wannan nake roƙon Allah ya magance mana duk wani shaidanin da ke aron rigar musulunci yake kashe bayan Allah da ba su ji ba ba su gani ba sai kuma na buba mai goro gashuwa inda ka ce ina wa kawunanmu kan abin da ya faru na tashin bom a gidan sinima wannan lamari sai Allah ya kawo mana ƙarshensa cikin gaggawa kuma tsakaninmu da gwamnatin najeriya sai mu je mu ce allah ya saka mana cikin gaggawa wannan kuma na haɗin gwiwa ne tsakanin malam ango malamin makaranta da sani mai langilangi ya wuri inda lokaci muna kira ga 'yan uwanmu matasa da mu kauracewa wurin kallon kwallo domin tsira da rayukanmu sakamakon rashin tsaron da najeriya ke fuskanta allah ya ji kan waɗanda suka rasu sakamakon tashin bom a garin damaturu jihar yobe sai kuma wanda ya fito daga safiyanu gumal zangon daura inda ce Allah mu al'ummar arewacin Najeriya muna tawassali da ayyukanmu na ibada tare da sunayenka tara ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a arewacin Najeriya. To masu sauraro na fata za a gafarce ni domin na yi kuskure ba Bello Habib Galadanci ba ne ya karanto ra'ayinku amma Abubakar Junaidu. To kamar yadda muka saba za mu karkare shirin da takaitattun labarai. Wani bam da ya hoshe a inda jama'a suka taru suna kallon wasan gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya ya halaka mutane 21 akalla. Shaidu da likitoci sun haɗa laraban nan cewa akalla mutane 27 sun ji ciwo a lokacin da bam ɗin ya tashi da yammacin talata a garin Damaturin jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya. 'Yan Sunni masu tawaye sun kai hari kan babbar matatar man ƙasar Iraki, sun lalata wurin baicin wasu yankunan da suka kama a duk faɗin arewacin kasar ta Iraki. Ɗan takarar shugaban kasar Afghanistan Abdullah Abdullah ya ce bai yadda da hukumar zaben ƙasar ba kuma ya yi kira a dakatar da ƙidaya ƙuri'un zaben hidda gwanin da aka yi ranar Asabar saboda zargin maguɗi. Abdullah ya faɗa a yau Laraba a wani taron manema labarai cewa suna da isasshiyar shaidar da ta nuna cewa ba a yi zaben gaskiya ba, an yi a ringizan ƙuri'u kuma ba a bar 'yan kallon zaɓe sun yi aikinsu ba. Ya ce shugaba Hamid Karzai bai nuna rashin son kai a zaben ba. To masu sauraro ƙarshen mu na wannan lokaci kenan sai kuma da daddare idan Allah ya kai mu za mu dawo domin gabatar da wani shirin. Kafin mu sallama ga gaisuwar ta'aziyar rasuwar Yazara alikogu a unguwar Rimi Kaduna da kuma gaisuwar ta'aziyar rasuwar Malam Lawal Muhammad na iya da kuma Malam wato Alhaji Yakuba Makarfi da kuma Alhaji Tala Makarfi. Allah ya gafarta musu mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki. nake mana fatar alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.